This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan la'asari a mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar kuma ana jimuni ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da dalot da niya da ke birnin Kwanni yanda masu kwamfuta kuma koyaushe suke so suna aika ma viewhouse.com ko sashen hausa.com To ta da fata kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto ta da sahaba Imam Aliyu ne ke tarbin ku a shirin na wannan lokaci muna da abubuwa da dama da za mu kawo muku amma ku fara da jin kanin labarai kuna. amurka da wasu kasashe goma sha biyu sun kammala shawarwari kan yarjejeniyar cinikayya amma ba a cimma daidaito ba ƙungiyar taliban ta bakin sabon shugabanta ta fi da sanarwa da nufin karfafa yan ƙungiyar illahiri gwiwa cewa manufofi da kafa ƙungiyar na jihadi a ƙasar afghanistan za su ɗore batun tsaro shine kan gaba a gana wadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai yi da jami'an wasu kasashe da ke gabas tsakiya da kuma a kudu maso gabashin asiya to kanin labarin kenan bayan kun gama jinsu baki ɗaya za ku ji cewa hukumomin kula da yan gudun hijira na najeriya suna kokawa kan yadda ake kore yan najeriya ɗin daga makwabtan kasashe bisa dukkan alamu wa'annan da mutane da suke shuka shigo hira da muka yi da su ya nuna cewa an tilasta musu ne su dawo Najeriya. An jami'a ne aka mu muka zo kufiri sai ma'aikata suka samu mota aka kawo mu abin nan mubi. Sannan ko me yasa gwamnatin Buhari take neman takadarwa a attajiran manyan ma'aikatan gwamnati ne? domin gano kaddarorin da suka mallaka kama daga gidaje a Abuja da kuma nauyin asusun ajiyar su a bankuna. Allah bai ba su arziki ba su suka ba kansu arziki saboda ta dalilin kujeran da suke rikewa suka samu suka kwashi abin da ba nasu ba. To bayan wannan muna da shirin amsoshin ku wanda a yau daga cikin tambayoyin da zai karba har da. Shin menene beli? Ya sharuɗan beli suke a tsarin shari'ar Najeriya? Duk wannan za su zo muku bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka da wasu ƙasashe goma sha ɗaya sun kammala shawarwari da nufin ƙulla yarjejeniyar cinikayya amma ba a cimma daidaito ba. a wani taro da manema labarai a daren jiya juma'a babban jami'in amurka kan harkokin cinikayya kuma wakilinta a taron michael froman ya ce kasashen goma sha biyu da suka gudanar da shawarwarin sun samu muhimmin ci gaba har suna da kwarin gwiwar cewa yanzu fiye da kowane lokaci an kusa cimma matsaya an kwashe shekaru ana gudanar da shawarwari domin kulla yarjejeniyar cinikayya da ake kira tpp har ana zaton an kusa kammala shawarwari a wannan mako ministocin harkokin cinikayya na kasashe da shirin ya shafa sun hallara a birnin hawaii domin mirgina shirin gaba yarjejeniyar ta tpp idan har aka kulla za ta shafi kusan kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin duniya batutuwa suna da sarƙaƙiya ta fuskar siyasa da suka hada da kyale a yi ƙarin jigilar shinkafa zuwa kasuwannin ƙasar japan ƙarin shigar da sukari zuwa kasuwannin amurka ƙara buɗe kasuwar albarkatu daga dabbobi kamar su madara da sauransu na ƙasar canada da kuma ƙara fara da izini da iko kan magunguna da ake tsammanin za su yi tasirin tsawon shekaru goma sha biyu yarjejeniyoyin da aka kulla kan cinikayya a baya sun fi mai da hankali ne wajen rage kuɗin fito da zammar sa kayayyaki su yi arha masu goyon bayan yarjejeniyar tpp sun ce wannan yarjejeniya za ta daidaita bakin dokoki tsakanin kasashen da suke cikin shirin domin sauƙaƙa cinikayya da mu'amala a faɗin duniya Ƙungiyar Taliban ta fidda wani sako cikin sauti daga sabon shugabanta Mulla Akhtar Mansur da nufin tabbatarwa shugabannin ƙungiyar dattijanta malamai da kuma almajirai cewa jihadin da ƙungiyar ta sa gaba zai ɗore har sai an shimfida tsarin Islama a ƙasar Afghanistan. Mulla Mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a kan aiwatar da yaƙi ne ko gudanar da shawarwarin sulhu daga nan shawarci 'yan kungiyar su watsi da jita-jitar da ake yayatawa dangane da shirye-shiryen wannan ƙungiya. Sabon shugaban ya ce shugabannin ƙungiyar za su yi bakin kokarin su na tabbatar da haɗin kai ta ko halin ƙaƙa. ya ce marigayi mulla umar ya bashi dukkan aikace-aikacen kungiyar tun yana raye saboda haka yana ci gaba ne da aiwatar da burin da kungiyar bisa umarnin tsohon shugaba Dagewar da shugaba Mansur ya yi kan tabbatar da haɗin kai tsakanin 'ya'yan ƙungiyar ya tabbatar da rahotanni da suke nuna cewa naɗinsa ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙungiyar mai tada ƙayar baya. tun da farko a yawa sabar ƙungiyar ta taliban ta karyata rahotannin mutuwar jalaluddin haƙani mutumin da ya kafa ƙungiyar haƙani wata kungiya da ta balle daga taliban da ake kira fida mahaz wacce ta fara tsegunta mutuwar mulla umar yan kwanaki da suka wuce ta yi kirari yau cewa gaskiyar magana an kashe tsohon shugaban na taliban mulla umar ne ta wajen sa masa guba a abinci Batun tsaro shine kan gaba a gana wadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi idan ya gana da jami'an kasar masara a ƙarshen makon nan a birnin Alkahira a zangon farko da zai yada a ziyarar aiki da zai kai shi kasashe biyar a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Wani babban jami'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu ainihin kan tashe-tashen hankula a zirin Sinai na kasar Misra inda ƙungiyoyi masu alaka da ISIS suka ɗauki alhakin jerin munanan hare-hare da aka kai a yankin. a cikin bayanai da jami'in ya bayar jiya juma'a ya ce misrawa suna fuskantar barazana daga kungiyoyi da suke da nasaba da isis domin haka amurka take kokarin ta goyi bayan yunkurin da kasar take yi na samun daidaito cikin al'amuranta jami'in ya ce tsaro yana daga cikin batutuwa da sakatare kerry zai tattauna da ministan harkokin wajen masar sami shukri gobe lahadi idan allah ya kai mu haka nan sakatare keri zai gana da shugaban kasar abdul fatah lcc jami'in ko kuma jami'an kasashen biyu za su kuma taɓo batutuwa da suka shafi siyasa yancin bil'adama da kuma tattalin arziki to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Kwararru kan yaƙi da cutar Ebola suna farin cikin nasarar da aka samu na hada allurar rigakafi da za ta yi yaƙi da Ebola, wadda yake da tasiri duk da haka suna gargaɗin cewa zai ɗauki watanni kamin allurar ko maganin magungunan su wadata. Wata gwanar hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO Mary Polly Kieni ta gaya manema labarai cewa allurar rigakafin za ta hana barkewar annoba nan gaba. amma zai ɗauki lokaci kamin masu ba da izini ko sa ido kan har hada magunguna su amince da wannan allura babban jami'in hukumar kiwon lafiyar ta duniya babban jami'in hukumar kiwon lafiya ta duniya kasar gini muhammad bel hussein ya ce ci gaba da aka samu abin farin ciki ne duk da haka ya ce kada jama'a su saki jiki daga matakan hana kamuwa da wannan cuta. A Ingila dangin tsohon shugaban Alkaida Osama Bin Laden suna daga cikin mutane hudu da suka mutu jiya Juma'a sakamakon wani hadarin jirgin fasinja na shata kusa da birnin London kamar yadda jakadan Saudiya ya ba da labari. Kafofin yada labarai na Birtaniya da kasar Saudiya duk sun ce uku daga cikin fasinjoji dangin marigayi Osama Bin Laden ne, nan matukin jirgin shi ma ya mutu. Jakadan Saudiya a kasar Ingila ya yi amfani da shafin Twitter na ofishin jakadancin saudiya ya mika ta'aziyya ga zuriyar Bin Laden baki daya ba tare da ya fayyace ko su wane ne haɗarin ya ritsa da su a cikin wannan jirgin ba. 'Yan sanda suka ce jirgin irar jet ya yi haɗari ne a wani filin adana motoci inda ake yin gwanjo kuma a nan da nan ya kama da wuta yayin da yake kokarin ya sauka a wata tashar saukar jiragen sama da ake kira Black Bush mai tazara kilomita 65 kudu maso yammacin birnin london jirgin yana kan hanyarsa ne daga milan a halin to labaran duniya sun zo muku daga sashen hausa na amurka nan birnin washington dc To madalla shin ko me yasa gwamnatin Muhammadu Buhari ta Najeriya ta ta farauto a tajiran ma'aikatan gwamnati ne kafin mu ji wannan bayanin bari mu fara gama da korafin da ita Najeriya din take yi a akan da ake koro mata 'yan kasa daga wasu kasashen makwabtanta. cikin kwanakin nan da ya hukumomin kasar kamaru na ci gaba ne da izakiyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar sakamakon yawaitar hare-hare 'yan boko haram kuma na baba nan ma shine wani tulin yan gudun hijira kusan dubu biyu da kasar kamarun ta iza kesa zuwa najeriya ba tare da sun shirya ba alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar adamawa wanda ta nan nema ake maido da yan gudun hijira ya kuka da yadda jami'an kasar kamaru ke kara turo yan najeriya ba tare da sun kammala shirya ba wanda don haka ne ma suka mika kukansu ga hukumar kula da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya wato uncr jawo hankalin eh, hukumar kula da 'yan gudun hijira na kasa da kasa wato unhcr mun gaya musu cewa ga abin da ke tafe kuma bisa dukkan alamu wa'annan da mutane da suke shuka shigo hira da muka yi da su ya nuna cewa an tilasta musu ne su dawo najeriya mun gaya musu su yi kokari su yi magana da ofishinsu da ke kyamaru don su yi kokari su jawo hankalin gwamnatin kyamarun su ga cewa sun ba mu sanarwa ko mu je mu ɗebe su ko kuma su shigo mana da su cikin dignity Eh, wato cikin eh, cikin mutunci eh, saboda in ka lura shigo dukkan kayayyakin su ba wanda ya zo da shi bayan kayan sawan shi babu wani wanda ya taho da wani jaka na shi ko wani abin nan wasu ma daga suka ce jakan da suka riko zuwa inda za a sa su mota an karbi jakuna an sa su kuma akwai yan kayayyakin su masu amfani su jami'an kungiyar red cross da kuma na shige da fice wato immigration suke tarban yan najeriya da ake maidowa a bakin iyaka ta yankin mubi Malam Ali mai Kano da ke zama babban jami'in kungiyar ta Red Cross a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya ma bayyana irin gudunmawar da suke badawa. Da farko akan kawo su a garin Mubi a sai mu duba daga nan a ciki wane ne ya shigo kamar a tagayyare ko rashin lafiya ko wani abu tun da akwai asibiti sai mu kai su asibiti sannan kuma nema ta kan turo abinci wanda daga nan za mu zanna mu duba a san yanayin yadda za a fara musu abinci gaba ɗayan su da kuma taburmai wanda suke kawowa sai mu dan samu mu dan babbasu wanda za su dan samu su huta kafin a kai su yola kam na malkohi to sai dai kuma wadanda aka mai don akasarin su ma 'yan jihar borno ne kuma sun shafe kwanaki akan hanya yayin da wasu su ma ɗibar karar mahaukaciya aka yi musu tun daga ƙasar chadi kamar yadda wadannan ke cewa an jami'a ne aka koron mu muka zo kuturi sai ma'aikata suka samu mota aka kawo mu abin nan mubi Tafinta daga na taho kambarungara sai kuka shiga ina mun shiga protocol protocol kamar kwana nan kuka yi a hanya a hanya hmm. a hanya wannan kwana mu biyar bayan kwanan mu biyar mun zo nan ga shi dai mun zo nan abin da yanzu muna ciki dai muna fatan Allah ya kawo mana kayan mun da mun ka bari a kusi nan muna so a taimaka mana gwamnati ya taimaka mana don Allah ya kawo mana wannan kayan da yana mun bari a kusi nan shi dai wannan dambarwa na maido da yan gudun hijira na ma zuwa ne kasa da kwanaki biyu da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kai kasar Kamaru inda shugaba Paul ya saba layar tallafawa da kuma kula da yan Najeriya da ke gudun hijira a kasarsa wanda kuma yanzu lokaci ne kawai ke tabbatar da ko shin ma za a mutunta wani jejeniya ko kuma a'a Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Mun ga Ibrahim, ta yanzu kuma sai rahoton Nasiru Yakubu na birnin Yaro kan shirin gwamnatin Muhammadu Buhari shugaban Najeriya na son jin bayani daga wajen manyan ma'aikata masu kuɗi. bisa dukkanin alamu yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin muhammadu buhari ke ya gangaro kan ma'aikatan gwamnati da ke ci da kujerunsu musamman waɗanda suka tara dukiyoyi da ƙaddarori da ya fi ƙarfin albashinsu. Alamu na nuni da cewa hukumar nan ta hana zurmiya da babakere da dukiyan al'umma wato ICPC a turance ta zara ta ne ga irin waɗannan ma'aikata domin gano ƙaddarorin da suka mallaka kama daga gidaje a Abuja da kuma nauyin asusun ajiyarsu a bankuna. Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan niyya da gwamnatin tarayya ta yi. Sunana Muhammad Kabir. Gaskiya gwamnati abin da ta yi ta yi daidai domin ba don koyi ba saboda wa'in mutanen su ne suka kwashe mana ainihin dukiyoyin da ya kamata a ce har talaka ya amfana da shi a mana ayyuka na asibitoci gine-ginen makarantu da wa'yan sabuwa wanda rayuwar dan adam zai inganta musamman talaka to wannan ni ina ganin ya yi daidai in ma mutum yana ganin cewan aiki aka bashi to ya akwai ka'idojin yin aikin an kuma baka kuɗi aka ce ga abin da za a yi in ma kana tunanin ya ragu ne kayi aikin da aka ce ka yi in dai kana da tsoron Allah tun da biyan ka albashi ake da allowances ɗinka a ya kamata a ce ka koma ma da gwamnati da kuɗinta ka ce ga abin da ya ragu so ni ina ganin wannan ba wani hujja ba ne. in ji bahaushe ya ce kowai kwana lafiya shi ya so wanda duk ya kaga ya ji tsoro to a shi ya yi ba daidai ba ne. sunana bashir madaki muna goyon bayan cewa gwamnati ta bincika ta yi adalci ta duba duk wanda ya yi a yi masa saboda ya zama izina ga kowane mutum 'yan baya su zama sun samu abin da ya kamata su ji tsoro idan su ma sun aikata wannan su ma ya kamata a ce a bincika wannan zai kawo ya zama an yi kolon mutane into order a ƙasar namu baki ɗaya wanda yake tunanin kamar za a yi masa ƙasa bai fahimci yadda al'amarin yake ba ne an ce ne wanda ya taɓa a taɓa shi kuma wanda ya yi ne za a yi ma kuma ba an ce ne in dai gwamnati za ta yi abin don allah ta duba waɗanda ya kamata kar ta ce ta yi ɓangaren 'yan bora da 'yan mowa sai dai wasu daga cikin waɗanda na zanta da su sun amince yi magana da ni ne ba tare da bayyana sunansu ba gaskiya ni dai a ra'ayi na na ga kamar dai is a very good step abu mai kyau ne saboda watakila ya riga ya karanci abun wa'yansu sun samu kudaden ba ta hanyar da ya kamata ba ne kuma gashi sai ka ga na kasa suna wahala ana ce ba kuɗi ba kuɗi kuma manya masu kuɗi su suna nan suna jin daɗi to idan an yi haka kaga za a kwato ma talaka hakkin shi a gurin su talaka bai da yancin da zai kwaci hakkin shi to ya yi addu'a ya roki Allah Allah kuma ya kawo mafita ta dalilin shugaban kasa janaral Muhammadu Buhari sai ka gan kuma an samu sassauci. Za ganin ma'aikatan za su ce ana musu fita da kulli ne bayan arziki ne da Allah ya basu. Allah bai ba su arziki ba su suka ba kansu arziki saboda da ta dalilin kujeran da suke rikewa suka samu suka kwashi abinda da ba nasu ba wannan ra'ayi na ya yi daidai da na shugaban ƙasa domin an ci da gumin al'ummar ƙasa kuɗaɗe ne wanda gwamnati ta ware a baya domin aiwa al'umma aiki wani ya ɗauka ya zama nashi na ƙashin kanshi da wa'inda ya goyi bayan da su azurta da wannan abu maimakon abu da su ta hanyar da ya kamata wannan abu ya yi daidai. Fatan daga mafi akasarin da waɗanda aka zanta da su suke yi ne kasance an yi binciken ba tare da nuna bambanci ko wariya ba dangane da irin dukiyoyin da wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati suka yi amfani da kujerunsu suka tara. Nasiru Yakubu birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. to a gaishe ka nasiru jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka ne daga washington dc yanzu karfe 11 da minti 17 na safe a nan washington din ga ibrahim masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka Don Allah ku bani tarihin rijiyar nan ta Ile Ife wacce ake kira rijiyar Lamarudu. Mai tambaya Yusuf Yusha'u wanda aka fi sani da Isu Hundila jihar Kaduna. Sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Shin menene beli? Ya sharuɗan beli suke a tsarin shari'ar Najeriya? Shin kuɗaɗen da ake ba da beli ina matsayinsu yake? Mai tambaya mai nasara nasara funtuwa. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin rijiyar lamarudu da ke garin Ile Ife. Idan Malam Yusuf Yusha'u na kusa, ga masanin tarihi Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna zai baka ansa. Ita rijiyar lamarudun tana daga cikin wurare wanda ake danganta ta da ɗaya daga cikin alamu na asalin yadda aka kafa wannan gari na ile efe hmm. da kuma yadda mutane suka zo suka zo a wannan gari hmm. sannan rijiya ce wacce suke amfani da ita wurin tsafe-tsafe da ruwan da ke cikinta hmm. kamar yadda za ka ga ana cewa akwai rijiyar kusugu a daura to ita ma wannan rijiyar kusan abin da take nuna musu kenan amma abubuwan da suke faɗi game da rijiyar ba su da tabbaci game da abin da ya shafi in an waiwayi tarihi a ce eh wani ne lamruzu daga gabas ta tsakiya ya taso ya zo zai haka rijiyar sannan ya sadaukar da ita ake abubuwa na abin da ya shafi halittar dan adam ko mutane da sauran abubuwa da Allah baraka wa ta'ala so a tunanin su wannan rijiya da ruwan da ake amfani ake halittar kowane irin mutum da ya zo duniya su suna tunanin wannan rijiya ita ce cibiyar halittar kowane irin dan adam a sararin duniyar nan hmm. kamar yadda suka ambata cewa ainihin ile ne nan ne cibiyar kowane irin mutum na aka halarci duniya na aka samar da komai na aka samar da kowa hmm. to amma bisa tarihi kasan akwai abubuwan da ake amfani da su wurin ce bayanai na tarihi hmm. to mafi yawanci kamar da muka ambata tun farko wanda ya fara rubutu game da abin da ya shafi wato ilefe har marubuta tarihi na yarbawa suka zo suka cimma shine clapperton dinnan nan hmm. dinnan kuma bature ne bature kuma an san yanayin yadda rubuce-rubucen su na tarihi yake kasancewa oh. saboda haka ita wannan rijiya kusan tana daga cikin abubuwan da suke amfani da ita wurin ayyukan tsafe-tsafen su na kowace rana kamar yadda muka ambata cewa a cikin kwanaki ɗari uku da sittin biyar rana ɗaya ce kawai suke fitarwa ba sa yin tsafi oh. kuma kowace rana da irin gunkin da suke sawa a gaba har zuwa yau kenan doctor. har zuwa yau suna yi abin da ya kashe ya dakushe kaifin wato tasirin wannan abubuwa da suke na shirka da tsafe-tsafe oh. shine zuwan musulunci wannan yanki oh. ya kasance an samu wasu sun barranta daga wayannan abubuwa sun musulunta sun kuma je jikinsu daga wayannan al'adu da tsafe-tsafe da suke na oh. wannan lokaci to watakila shi isu hundila zai so ya san ana shan ruwan wannan rijiyar koko ana shan ruwan rijiyar mm. ba kowa suke ba ba wanda yake dan cikin cikin su sosai da sosai mm. da kuma waɗanda misali ake tunanin kamar suna da matsaloli a kai su a ruwan ruwan ya zama to kamar dai wani ruwa ne na musamman a wurin su sai wanda ke da larura ko kuma wanda yake dan cikin gida sannan suke dauka suke ba saboda abubuwan da suke suka kasance suna yi da wannan rijiya da kuma ruwan da ke cikin ta. a wannan lokaci. Mm. So akwai abubuwa da dama waɗanda suke yi wanda mafi yawanci mutane ba su yarda da su ba kuma misali idan ka duba asalin zuwan mutanen na farko na biyu da muka yi magana akan Obatala. Mm. Ai in ka lura da kyau za ga cewa kamar ya zama tun kamar tatsuniya ne mm. amma zance na farko shine ya fi karfi da za a ce sun zo daga kusan za a ce gabas ta tsakiya sun wuce kasar yemen sun wuce sun je misira egypt kenan sun zauna mm. daga baya suka taso suka zo nan in ka lura da asalin bayaji da shi ma ana magana a yi sun taso ne daga misali da tsakiya bangaren abin da ya shafi kasar bagadaza ko iraki cikin kasar iraki mm. duk wanda za ka da an ce an an kafa daula misali babba kuma ta daɗe bisa tarihi za ga cewa mafi yawanci suna danganta asali da tasowarsu daga gabas da tsakiya ne. Za ga cewa kamar ile fitin nan ai ita ce ainihin gari wanda ake nuni da shi da mm. fuskar abin da ya shafi tarihi mm. don saboda akwai daular ainihin songhai akwai daular ghana mm. akwai daular kanin borno akwai daular kuma ita a oyo to oyo dinnan da ake magana kan oyo dinnan ana magana na kan ile ife dinnan wanda shine asalin kafuwar wato jinsin jama'ar ya mm. a wannan lokaci. Mm. Wato, uh, doktor uh, ita wannan rijiya ta lamarudu, uh, me isa ake kiranta rijiyar lamarudu? Dalilin da yasa ake kiranta rijiyar lamarudu saboda shi lamarudu wani sarki ne da ke cikin wato gabas da tsakiya mm. wanda shi kuma lamarudin nan shi ne kuma kamar uba a wurin shi oduduwa mm. da ya tashi ya turo su oduduwan suka taso daga gabas da tsakiya ba su dire ko ina ba sai ainihin nan ile ife mm. da suka zauna nan ile ife wasu sun ce a rijiyar sun haƙa ta ne don su ci gaba da amfani da ita wurin eh, su sha ruwanta su amfani da ruwan su wurin abinci mm. da sauran abubuwa su shayar da dabbobin su mm. haka dai mm. wasu kuma suka ce a wani rijiya dama tana daga cikin rijiyoyin rijiyar da dama wurin gaba ɗaya sibo dudo zai sauka tare da jama'arsa ruwa ne a sararin duniya gaba ɗaya sai da suka zo da wannan ƙasa da ke kulla a cikin farin kyalle suka zo da wannan zakara suka zo da wannan karafuna guda biyar aka kwance wannan kulli na kasa aka waza to sannan ne aka samu doron ƙasa mm. sannan ne suka iya sauka a wurin sannan ne kuma aka iya samar da wannan rijiya mm. da ta ci gaba da wanzuwa sannan ne kuma suka ci gaba da rayuwa a wannan mm. yanki. wato doktor a shi wannan lamarudin da aka sa ma wannan rijiya sunan shi a balarabe ne koko ana danganta shi da bakar fata. balarabe ne ɗaya daga cikin sarakunan mutanen yankin ƙasar larabawa ne tun mm. shekaru aru aru ɗaruruwan shekaru da suka gabata wato su yarbawan suna ikirarin cewa suna da nasaba da larabawa kenan suna da nasaba da larabawa yauwa a bayani na farko kenan mm. To yawancin mutane in aka ce jinsi kaza na da alaka da jinsi kaza za ka ga alakar ta gashi ko kamannin fuska da dai sauransu. Eh. Eh, wato kenan a tarihanci ana iya cewa yarbawa suna da siffar eh, laraba ta wani bangare ko dai ya kenan abin yake ne. To, ko da abin bai bayyana ba dai suna danganta shi ta fuskar abin da ya shafi auratayya da ya yawaita tsakanin su ya zamanto jinsin asalin abin da suka danganta kansu da shi mm. ya bace a tsakanin su. To ne. Har yanzu wannan rijiyar na nan? har yanzu rijiyar tana nan kuma suna killace da ita ana ma tsare da ita ne domin sun sa dakaru mutane waɗanda suke tsare da ita dawaman da'iman to dai gashi dai haka bayanai iri-iri sai kuma amsar tambayar mai nasara na tuwa game da beli an dace lauya wato barista muhammad bello tukur da ke garin kaduna zai baka ansa wato beli shi wata dama ne wadda tsarin mulki da kuma dokokin tafiyar da shari'a wanda, ake tuhuma da yin laifi suka bawa alkali dama ko kuma 'yan sanda ko kuma wata hukuma wadda take bincike dama su sake shi kan bisa wasu ka'idoji don ya sake gurfana ko ya sake bayyana a gaban alkali to a uh, tambaya ta biyu na cewa ya sharuɗan beli suke a tsarin shari'ar Najeriya? To duk ya danganci irin laifin da ake zargi ko ake tuhuma mutum da shi. Idan manyan laifuffuka ne watakila ka'idojin belin za a ya su masu nauyi. Wani za a bashi beli a ce shi da kanshi ya dawo. Wani lokaci kuma a ce a sai ya kawo wani wanda zai tsaya masa don a tabbatar cewa zai dawo. Wani lokaci laifin da wani alkali zai ba da beli wani alkali sai ya hana beli. A tambayarsa ta karshe ta uku kenan na cewa shin kuɗaɗen da ake ba da beli ina matsayinsu? Wato wannan wani abu ne wanda mutane da yawa ba su fahimci abin ba. Wa'annan kuɗaɗe da ake sawa wato ake kiransu bail bond da turanci. Wa'annan kuɗaɗe yawancin alkalai ba su cewa kawai ka zo ka biya kuɗin ba a'a wani lokaci alkali zai iya cewa a'a sai ka aje abu kaza don saboda girman laifin da ake tuhuman mutum ko a ce a'a sai ka aje passport ɗinka ko kuma sai ka kawo takardun gida ko wani abu kai dai a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko wanda ake tuhuma da yin wani laifi ya dawo gaban hukuma ranar da ake bukatan shi. To barsa watakila shi mai nasara nasara funtuwa zai so ya san shin idan wanda ake zargi din ya dawo ranar da ake bukatar ya dawo din in aka gama shari'ar za a maida mai kuɗin? A'a ba wai ajiye kuɗin ba ma za a yi wani lokaci alkali zai iya cewa ka ajiye kuɗin amma a yawancin za a iya cewa a ajiye kuɗin a banki ne amma idan ma har an ajiye idan aka tabbatar da zargin babu laifi akan mutum za a maida wa mutum kuɗinsa. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke garin Kaduna. da kuma barista Muhammad Bello Tukuru da shi ma ke garin Kaduna da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To a gaishe Ibrahim to ga sahaba da shirinmu na ƙarshe labarai a takaice amurka da wasu kasashe goma sha ɗaya sun kammala shawarwari da nufin ƙulla yarjejeniyar cinikayya amma ba a cimma daidaito ba a wani taro da manema labarai a daren jiya juma'a babban jami'in amurka kan harkokin cinikayya kuma wakilinta a taron michael froman ya ce kasashen goma sha biyu da suka gudanar da shawarwari sun samu muhimmin ci gaba har suna da ƙwarin gwiwar cewa yanzu fiye da kowane lokaci an kusa cimma yarjejeniya Ƙungiyar Taliban ta fidda wani sako cikin sauti daga sabon shugaban ƙungiyar Mulla Akhtar Mansur da nufin tabbatar wa shugabannin ƙungiyar dattijanta malamai da kuma almajirai cewa jihadin da ƙungiyar ta sa a gaba zai ɗore har sai an shimfida tsarin Islam a ƙasar Afghanistan. Mulla Mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a kan aiwatar da yaƙi ne ko gudanar da shawarwarin sulhu daga nan shawarci 'yan ƙungiyar su yi watsi da jita-jitar da ake ta yayatawa dangane da shirye-shiryen wannan ƙungiya. sabon shugaban ya ce shugabannin kungiyar za su yi bakin kokarin su na tabbatar da haɗin kai ta ko halin kaka cikin wannan kungiya batun tsaro shine kan gaba gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai yi idan ya gana da jaman kasar masar ƙarshen makon nan a birnin alkahira a zangon farko da zai yada a ziyarar aiki da zai kai shi kasashe biyar a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya wani babban jami'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce amurka ta damu ainun kan tashe-tashen hankula a zirin sinai na kasar masar din inda kungiyoyi masu alaka da isis suke suka dauki alhakin jerin munanan hare-hare da aka kai a yankin To, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun da muku da dare da shirinmu na mu tattauna kafin mu tafi bari mu taya iyalin Alhaji Bala Kwaifin murna auren ƴaƴansu da aka yi wato Aisha da Muzammil wanda aka yi dauran auren nasu a fadar sarkin Kwaifa da ke can jihar Kebbi. Allah ya baiwa yaran zaman lafiya. A madadin duka ma'anan sashen Hausa, Ali Mustapha Sokoto ne sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.